min ayi shay'in khalaqa daga me Allah ya halice shi da har zai yi girman kai a bayan ƙasa kuma ya kafirce masa